يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikon sa yau na ranar 17 ga watan biyar shekara ta 1434 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin zuwa Madina wadda ta da ranar 29 ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam bayan haka a satin da ya gabata muka karanta muka kammala karatun littafin hududu sahawi na mashhurin malami fitacce muhammad bin salih al-isaimin allah ya ji da rahama muka ce za mu goya da wasu matsalolin da su kuma bai ambato su ba ذلك العلاقة للسجود السهوي أشكل سهم دي بابات المميزمة أما ينزو أبابالا أقول سهو أنفته الواضح تستو أنفته وأن أقتاتو من الكتاب والسنة لذل سهو أن القرآن لسنة مرضوك على المذاهب الأربعة ما كتفل شيء أخر صار المذهب وبي قدام إلى أكد السوق تسوق na Dr. Muhammad Bakar Ismail ɗaya daga cikin malamai fitattu da ke cikin garin Makwa. Na zafi taɓa mana matsaloli guda uku cikin matsaloli da ya ambato waɗanda suke daban-daban masu alaƙa da su da kawai a cikin wannan littafi nasa wannan shine mujalladi na ɗaya volume na ɗaya cikin golan-golan guda uku da lissafin yake da shi a shafi na 329 tara eh, ta ƙarshe na cewa almas'ala almas'alatul ula mas'ala ta farko cikin mas'aloli daban-daban da ya ambata yake cewa aljulusu fi gairi mawdi'i tashakkur zaman mai sallah a gurin da ba gurin yin tahiya ba da mantuwa sai ma da yace man nasiya wanda ya manta yana tsaka da sallah fajalasa ba'da raka'atil ula sai ya zauna bayan kammala bayan gama raka'arsa ta farko matsalan bisa ga misali au ba da salita ko ya zauna bayan gama raka'arsa ta uku hal alaihi an su da am amla shin wannan zai yi sujjadar gyaran sallah ko ko ba zai yi ba mutum ya yi raka'a farko a sallah mai raka'a biyu sai ya zauna maimakon zai tashi haɗo da ta biyu ko kuma sallah mai rasa'a hudu mutum ya yi rasa'a ta uku sai ya zauna shi ne bala yake cewa shin idan wannan mantuwar ta faru da masallaci zai yi sujjada gyaran sallah saboda ya zama ba wurin yinsa ba ko ba zai yi ba shine malai cewa qala aktsaru ahli ilmi mafi yawancin malamai sun ce man jalasa bi qadri jalsati istiraha wanda ya zauna a raka a farko kafin ya tafi ta biyu ko ya zauna a raka a ta uku kafin ya tafi ta hudu gwargwadon zaman da ake na hutu wanda manzo yana yin sa yana sane a sallarsa da yake yi ya zama raka a farko kan ya shiga ta biyu ko ya raga ta uku ya zama ta uku kan ya shiga ta hudu to sai kai kai irin wannan zaman amma da mantuwa ba da niyyar yin zaman hutu da ake tsakanin raka ta ɗaya da ta biyu ba ko ta uku da ta hudu ba za ka yi sujjada ko ba za ka yi shine ce mafi yawancin malamai suna cewa wanda ya zana gwargwadon irin wannan zama na hutu bisa mantuwa ke gari mawdi'il a gurin da ba gurin zama ba bane sajada laha da salami da tayi suka ce zai yi sujadu guda biyu bayan ya yi sallama a matsayin wannan zaman da in ya zama ƙari a sallarsa an fahimta ko Shi ne sai ke cewa qala ibn qudama fil mughni malam ibn Kudama a littafinsa sa al ya yace wa idza jalasa fi ghairi mawdi'i shanku. idan mai sallah ya zauna a gurin da ba gurin yin tafiya ba qadra jalsati istiraha gwargwadon zaman hutu fa qala al-qadi al yake cewa galibi malamai suka ce alƙari to ƙari iya akan kawo duk da ba shi kaɗai bane alƙalin akwai alƙari abdul wahab mai alma'una da kuma a turƙi suna dai da yawa suna da malaman sun yi alƙalanci faƙal alƙari ƙari ce yalzamuhu sujudu sujada ta kama shi sawa'un sawa'un ita duk ɗaya ne a kulla jalsatul istiraha masnuna shin mun ce wannan zama da ake na hutu a sallah ga wanda yake sana'i sunna ne am lam naqul zalika ko kuma mu ce sunna bane annahu lam yuridha bi julusi domin shi ba nufin zaman hutu ya ba da wannan zaman da zaman mantuwa an fahimta ita tunda nufinsa ba nufinsa da su istiraha ba mantuwa ce ta sa yi zama za mu masa hukunci da abin da ya faru da shi na mantuwa inna ma ara da gaira shi ya yi nufin wani zaman hutu ne sau da haka zaman mantuwa shi ya yi wa kana sahawan sai zama ya yi wannan zaman ne bisa mantuwa wa ya sai ce kuma wannan abin da ya faru zai iya karɓar zai iya ɗauka ya sauka daga wancan hukuncin da ya yi zai iya ɗaukan Allah ya zama hu, ya zama sujjada ba ta kama shi ba da annahu fa fi'lun domin wannan abin da ina zaman da i a wannan guri a tsakanin raka'a ta ɗaya da ta biyu ko tsakanin raka'a ta uku da ta hudu wannan zaman da i fi'lun aiki ne da lauta ammadahu ko da yayi shi da gangan yana tare lam kun salatu sallan ba ta lalace saboda ga manzo sai yana yi yana sane ah. ko da aiki ne da in aka yi shi ana sane sallah ba ta lalacewa to ya kuma wanda ya da mantuwa za a ce sai ya yi sujja da gyara an fahimta ko ita to zai iya ɗaukar haka ba fala ya sujudu da sahabi sai zama in maka kalle shi da wannan mahangar to ba zai wata sujjada da mantuwa ba kal amalin ya zama kamar wani ɗan ƙanƙanin aiki ne wani ɗan sauƙan aiki ne min gairi jinsi sala wanda ba na jinsin sallar ba wa bi hadha qalat ash-shafi'iyya wannan shine abin da shafi'iyya suke faɗa an fahimci bayani wannan yasa in ban manta ba mai ahalari shi ma yake cewa wanda ya mantuwa a sallah a raka'o'i biyunsa na ƙarshe na azahar ko na la'asar ko na isha'i sai ya fatiha da sura fatiha da sura ba sai ya yi sujjada kai malam abdulrahman mai alari mai dogaranka to ai manzo yana sanama wani lokaci yana yin fatiha da sura fatiha da sura a raka'o'in ƙarshe to dan mai mantuwa ya kuma za ka ce ya sujjada an fahimta ku? to a shi irin wannan akwai matsalar da su kansu malaman ba su tsayi bai ɗaya kan hukunci guda ba wannan yana kallon hukuncin ta wata mahanga wancan ko yana kallon su ta wata mahanga da ke ba nasti ba a samu wani dalili daga manzo irin wannan kuskuren ya taɓa faruwa da shi ba ya yi sujada ko bai yi ba shi yasa sai kowanne ya kalle shi ta wata mahanga ya bashi hukuncin da yake gaya dan an fahimci wannan da haka in kasance kanka ka bi limamin da ya manta ya zauna idan ka tsinci kanka limamin da wato ainihin kake bi wannan wani ta tsaman idan ka samu kanka ka bi limamin da yake da fahimtar cewar idan mutum ya manta i zama tsakanin raka'a ta farko da ta biyu ko tsakanin raka'a ta uku da ta hudu ya fahimci abin da mafi yawancin malamai suka tafi a kai sujada za a yi tunda shi nufin samantuwa ce ta sa i zama sai ya sujjada kai an fahimta ko in ka tsinci kanka kuma da limamin kana bin limamin da i wannan kuskura sai ga ai zaman bai wuce wani zama na zafatul raha ba sai ga tunda ana yin zaman ana sanama don mantuwa ta sa yayi ai ba ku sai bai ba kada ka diran masa ka ce ai bai ma san sallah ba ya kuka samu na wannan limamin jahili ko wani da zarar aka saba abin da ya sani to fa sai bambami sai fada sai dai na ban jam'in sallan ma a wannan masallaci to tun da mas'alar dama akwai sabani tsakanin malam kuma kowanne ijtihadi yake kokari ne to ba mas'alar da za a yi rigima ba da ma dai an fahimci wannan ba mala ya ci gaba da cewa wayu sannu sujudu inda malikiya a gurin malikiya sunna ne a yi sujjada wa amma law zadal julusa sahwan amma da zai tsara zama bisa mantuwa ala qadar al-istiraha gwargwadon zaman hutu fa innahu yasjudu lahu istifaqan to mutum sai ya yi wato ainihin sujjada saboda shi da haɗuwar malamai wa idza jalasa fi mawdi'in qiyami fi mawdi'in qiyami idan mutum ya zauna a gurin tsayuwa bi an yajlisa aqiban ula kamar ya zauna a bayan raka'a farko aw thalitha ko raka'a ta uku ya zunnu annahu mawdi'at tashahhud amma yana mai zaton gurin yin tahiyani au al faqdi ko ya zauna a a zaman da ake ne na raba tsakanin sujjada da sujjada fa mata ma tadhakkara qama duk sanda yana to ya miƙe wa in lam yatadhakkar hatta qama amma in bai tuna ba har sai da ya miƙe a can masalatahu to ya cika sallarsa wa da sahu ya sujjada dan mantuwar da shi لأنه زاد في الصلاة من جنسها ما لو فعله عمدا أبطلها domin a sallar nan tasa ya ƙara abin da yake na jinsin sallah ne wanda dama da zai aikata shi da gangan ya lalata sallar falazima sujud da haka sai zama lallai ya sujada idan kana sahwan in ya zama da mantuwa ne kan ziyadar raka kamar ya ƙara maka? to wannan dai mas'ala abin da take nuna mana da shi shine akwai maganganu guda biyu tsakankanin malamai ga mutumin da ya zauna bayan ya gama raka a farko kafin ya shiga ta ta mantuwa da mutumin da ya zauna bayan ya gama raka ta uku kafin ta hudu da mantuwa mutum zaman nasa bai tsaho ba bai wuce yanayin zaman wato da duk littaraha da mutum ike yana sana ba to wasu ce nufinsa na ya zauna ne da mantuwa shi zai sa iya sujadar mutuwa wasu ce tun da ya yi nufin zaman irin wannan zaman da iya da mantuwa tun da zaman kankani ne kuma dama ana ana sane babu komai a kansa sallar an fahimci wannan bayan za mu tsallake mu tafi mas'alar da ya kawo wata ita ce mas'ala ta takwas daga ta ɗaya mun tafi ta takwas sai ce as-sujudu fil nafil ki da gyaran sallah a sallan nafila ana yi ko ba a yi tunda ita sallar gaba ɗaya ma nafila ce ta neman lada ce ba ci da dole ba ce ko kai ka sa kanka to in kai mantuwa sai ka gyara ko ka koyi ruwa ta sha an gane ko ne ce salatun nafli ka salatul farz sallan nafila kamar ta farilla yi a hakamin sujudin sahwi game da abin da ya shafi hukunce hukuncen sujudin manta inda aksari ahalul ilmi wannan shi ne abin da yake gurin mafi yawancin malamai illa annal malikiya sai dai ai gida samu malikiya qalu sun ce annaflu kal fardi fi hadhihi al mas'ala wannan matsala ta sujjadar gyaran sallah farilla da nafila duk ana yi musu sujjadar gyaran sallah sai suka ce annafulu kalfar nafila ma kamar farilla ce fi hadihin matsala a wannan matsala ta yin sujjadar gyaran sallah ma a da sitta suwari ma a da sitta suwari suka ce ban da guri shida banda sura shida su sun sai su baka yaktalibu fiha na nafila tana zabawa da farilla a wannan surorin guda shida da malikiya suka ke an fahimta ku ihdaha ta farko daga ciki al-fatiha karatun fatiha falau na siya hafin nafila da a ce mutum zai manta fatiha a sallarsa ta nafila an gane wata zakkara ba da ruku sai ya tuna a ah, ai kulbuwan lawa kawai na karanta bayan ya yi ruku ko ya bi gurin karatu da. ya ce kawai ya saɓe inda malikiya suka ce ya saɓe kawai ci gaba وسجد sajada tafi je ya sujada sa bayan ya gama wa sajada ba'da salam ai wa sajada qabla salam yi sujada kafin ya sallama ci gaba da ya manta fatiha ko to kawai in ya kare sallar yi mata sujjada kafin ya sallama tunda yayi raki to yayi abin da ake idan an yi raki an fahimci abin da malikiya suka ce da khilafil farida sabanin sallar farilla fa innahu yulqi tilka raka'a jifa zai da wannan raka'a da ba fatiha wa yati bi raka'atin ukhra yazo da wata raka'a da ba a farilla wannan raka'a ta ta rushe tunda har yayi ruku'u ya ba gurin karatu bai riga yayi fatiha ba amma a nafila suka ce ya ƙara sallarsa in ya je ƙarshe kafin ya sallama ya sujada kamar an fahimci bayan to idan wato ainihin a farilla ne bayan ya yi jifa da raka'a wacce ba fatiha idan ya kammala sallarsa izo da wata madadin wannan raka'ar da ijefar to in ya ƙare ya qabla salami in kanat raka'a al-mulga min al-awwalayn idan raka'a da ya jefar suna daga cikin rako'in farko to yi sujada kafin sallama wa illa in kuwa na rako'in karshe ne fa ba'da da salami ya sujadin nasa bayan sallama to wani abin da malikiya suka faɗa sauran malamai sun saba mu kuma hujjar su rarrauna ce dan da manzo yake cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil alkitab babu sallah ga mutumin da bai karanta fatiha a sa ba to fa ka ce farilla yake nufi ba nafila ba shi manzan sai ka zo da dalili dan shi ya zo da farilla shi ya zo da nafila ka ce a wannan bayanin da ya faɗa ai farilla yake nufi banda nafila ko ba taba jin yayi nafila shi ba fatiha ba ko to wannan hujjata suna da rauni da wasu lokuta malamai sukan ce nafila ta sha bamban da farilla a gurare da yawa to amma wannan babu dalilin da ya goyi bayan haka ta su iya cewa da kai eh, ai an samu manzo sallallahu alaihi wasallam a sallar nafila duk inda ya bi ta kan ayar azaba ina neman tsari duk inda ya bi ta kan ayar rahama ina roƙa amma ba a samu yana haka a farilla ba an fahimta suka ce i mutumin da zai zauna a wato ainihin wuturi raka daya ake a ta ce karshe ta wuturi ko sai manta sai ya miƙe to in ya kawo wata raka'ar kawai in cika shi a matsayin ya shafa iya karo wata guda ɗaya sai ta zama wucin ana yin haka a nafila amma a farilla ba zai yi ba an gane ko to haka haka irin waɗannan cewar kuma ana iya a yi sallah ta nafila raka'a hudu zuwa sai ka je ƙarshe ka zauna wata farilla ce haka Abu, an fahimta da abubuwa da yawa in suka tarkuto wannan suka tarkuto na suka to nan ba haka dan ya tsallake fatiha kawai ije yi sujada a ƙarshe an fahimta ko to wannan irin wannan kiyasin ko kuma wato ijtihadin dalilin malamai mafiya yawaici jamhur ya fi ƙarfi duk da malikiya ta ce to ba za ka ce a kai tunda kai dan malikiya ne kana nan malikiya da ba an gane ko inda take da karfin dalili sai a bisa inda kuma ga dalilin da yake da rauni sai ka kawo mai hujja mai karfi an fahimta sai ya ci gaba da cewa a saniya wa salita wa rabi'a sura ta biyu da ta uku da ta hudu inda sallan nafila ta sha bamban da ta farilla a mas'alar sujjada gyaran sallah a gurin malikiya an fahimce ni ko sai ya ce a surat wajen karatun sura wal jaharu da bayyana karatu wal sirru da koya karatu faman nasiya wahidatan minha wanda ya manta ɗaya daga cikin waɗannan a sallarsa ta nafila in karanta fatiha sai manta bai yi sura ba ko zai karatu a boye sai ya a fili ko zai yi a fili sai ya yi a ɓoye wanda ya manta ɗaya daga cikin waɗannan fil nafilati a sallar nafila fala su juda alaihi ruwa ta sha ba su jada a kan an fahimta bi khilafil farida saɓanin farilla fa yasjudu sai ya yi sujjada an fahimta suka ce domin gurin bayyanawa in ya ɓoye ya yi rage gurin ɓoyewa in ya bayyana ya ƙari an fahimta ko to wannan shine abin da suke cewa kaga maka hada da watan ta farko na fatiha da waɗannan guda uku an sami sura hudu alhamisa ta biyar man kama ila salisa mutumin da ya tashi daga raka ta biyu ta fita uku fil nafila a sallar nafila ya yi raka abin zai zauna ya tahiya ko sai bai zauna ba sai miƙe za su tafi uku gaba ɗaya kenan ko fa in ta zakara qabla aqdi ruku'iha in ya tuna kafin ya ruku'u raka'a ta ukun da ya Raja wasa jada ba a da salam sai ya dawo ya zo ya zauna sai ya dauki wannan tsawon da ya ƙari ce yi su jina bayan sallama wa illa in kuwa bai wato tuna ya dawo ba tamada idan ce kawai wa zada rabi'atan ya karo ta hudu kawai wa yasjudu qabla salam sai ya sujada kafin sallama a matsayin bai ya yadda ya kamata ya ba tsakani bi khilafihi fil fariza sabanin idan ma sallar farilla fa innahu umar mata zakara lalle zai dawo ne da zarar ya tuna annahu zada da zarar ya tuna yayi ƙari to zai dawo amma a wannan tunafila sai suka ce ko izarci ki kawo wata raka ko to amma ba zai bayyana haka a farilla da zarar ya tuna ko zai dawo ne kada zakarahu annahu zara da ya wato ya tuna ya kara zai dawo ne wa yasjudu ba'da salat salam itizila bayan sallama a matsayin yayi ƙari wannan ce mas'ala ta biyu suka ce surar da ta saba da ta farilla da nafila asadisa matsala ta shida ko sura ta shida man nasiya rukunan minan nafilati wanda ya manta rukuni a sallan nafila kan ruku'i kamar ruku'i walam ya tazakkar bai tuna ba hatta sallama har sai da ya sallama wa tsala kuma lokaci ya tsaho fala i'adati alaihi ba sai ya sake sallar ba dama ai ta sa kai ce ba ta dole ba an gane abin da suka ce bi khilafil farida fa innahu yu'iduha abada sabanin ta farilla sai ya sake ta har abada domin dole ne sai wannan sallah Allah ya dora masa yin ba sai ya ga dama bace ba ta shi yasa kansa suka ce to a wannan matsalolin guda shida a nan ne farilla sun sha bamban na kula an ji bayanin su kaga a wancan karatun da muka nota duk zamu mu karanta wannan sannan sa zai kare mu da ka san abin da aka ce a kai kuma ya faru da kai ka san me abin to da suka ce idan na fula ce lokaci ya tsaho ka manta ba kai rukun wata raka'a ba shi kenan kawai to kada ta yi ko ba ce ba tambaya mun je karshe sai mu sa cikin tambayoyi ko za ku amsa ba ni bane an gane ko sai mas'ala ta tara za mu tsallaka cikin ta as-sahwu fil jinaza ko janaza tuwa a sallar gawa Abin mi ba wancan littafin ko. yake la su zo da alaman sahafi salatin janaba ba wata su da gyaran sallah ga wanda ya mantuwa a sallarsa ta gawa da an salatu ha salatin laifar za ta ruku'in wa la su zo da ita dama sallar da ba a yi ruku'u da su da a da ya ake yin ta a kari an gane ko sai ci gaba da cewa faman nasiya ta kabira ta min ta kabira ta wanda ya manta wata kabbara daga cikin kabbarorin da ake a sallar gawa sun ma zakara sannan sai ya tuna qabla hamil janaza kafin a ɗauke gawar a jiya kai falyati biha kawai yi. Allahu akbar nayi a ɗauka an gane ko za a ɗauka a tafi a kai gawa da shi. a to sauran sun manta ne zai sa shi ba shi ya manta ba ko wa kadhalika man nasiya al-fatiha ki haka na ma da ya manta fatiha inda man qala bi wujubi qira'atiha ga wanda yace dole sai an karanta fatiha aw nasiya salata ala nabi ko ya manta yawa annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi salati aw nasiya du'a ko ya manta addu'a da ake wa mace falyati bihi fi makanihi yayi a wannan gurin da yake in yazo da shi aw ba da makani kai ko bayan gurin ne yayi au ba au ba au bu'aida sala min awwaliha an gane ko ko kuma au yu'idu sala ko kuma ya sake sallar au yu'idu salata ko ya sake sallar min awwaliha daga farkonta hatta walau hamalul janaza ko sun dauka wa sun tafi ya ta kayan sannan ya bi an gane ko eh walau hamalul janaza ta wasaru biya ko sun dauka wa sun tafi shi ya karasa ai addu'a yake masa kuma yayi fa kullu dalika la ba sa fihi inda jumhurul fuqaha wala dubba la fi gurin jumhurul malamai kira kuma da abin da aka ce game da sujudar mantuwa a sallar gawa kan wata ran limamin ku a sallar gawa ya kabbara uku ina ce assalamu alaikum a ce ai sai da sako ai ba sai ba an gane ku a'a me bai ba kabbara ce Allahu akbar shikenan ku dauka mu kan gane ku to wannan su ne matsalolin da na wara guda uku kawai a cikin wannan littafin muka karanta da su zama ƙari sababbin bayanai akan abin da muka yi baya wanda ba mu yi su an fahimta ku? in Allah ya kai mu wani satin kuma sai mu waro wasu su ma sai mu sai mu dora akan waɗanda alal akalla a sujjada mantuwa din nan dan abin da ka rora ka samu to dai ba za a zo sallah ta ranta ki ne ka kance to kowa ya tasa an gane ko eh ana taɓa gaya muku wannan ko ko ban taɓa gaya muku shi ba babanmu ne yake ba mu labarin wani limami ida goranci sallah da ya sujada daya saura nawa saura ɗaya tunda kowace zaka a yasa jirta biyu to da ya ɗaya maimakon isun kuwa ya tafi da sai ya miƙe me zai kamata yi da aka ce masa subhanallah zai dawo ko ya zauna saboda dama akwai zama tsakanin sujjada da sujjada in ya zauna a matsayin ce wato yanzu kuma zan tafi hijira ta ta an fahimta ku kawai da ya zo sai zauna dirshin sai suka ga zama ya tsaho malam fa Allah jin hiya yake ba sai suka ce subhanallah da ya biyo sai ce to kowa ya ta duk da ya zauna sun ce subhanallah a ya tsaya sun ce su subhanallah ya zauna sun ce su subhanallah da suke so ya an fahimta ko to in ka ji irin haka ba a yi za a karatun su da gyaran sallah ba amma da da ya ji haka su mai faru ne ce ai su da kai mana ɗaya kai saura ɗaya kenan kawai sai iya ci gaba gyara amma shi sai zuciya da ya tsaya ce su ba nan ya zana ce su ba nan to kuke so ya musu eh, to shi sa ake so a fada da karatu a fahimce shi a san yadda yake kaga an gurin irin wancan sabani ne tsakanin malamai in wani ya dauka da ya je sai ce to ƴan uwa gashi gashi gashi gashi gashi gashi kan wani ya tafi ma da ƙaiƙayi a nan Kun wanda aka yi sabani ne kuma zaɓi ɓangare ɗaya to in ya idan ka ibar da ma'a suna cewa sadar nan ba teku suna cewa kai ta yi a yi musu bayani ce ƴan uwa wannan matsala akwai sabani ko cikin ba kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza kaza muka ɗauka in suka ba su tafi da ɗaiɗayin abin a rai amma baka sani ba za ka bayani wannan shine abin da ya shafi karatun mu ne abin da muka dace Allah ya wanda aka ci da kuskure Allah ya yi in ya tuna ya dawo ya zauna zai iya magana tambaya a bayan su menene manta ikwarai ku lafiya lau idan ya manta ya tashi tsakanin sujjada da sujjada maimakon in ƙara ta biyu sai in imiki da aka ce su subhanallah ya dawo itir irasa mai zai sai ce da su wai me ya faru ne sai ce ai sujjada da kai ɗaya kai saura ɗaya to ko sai wannan magana ta gyaran sallah ba komai ai mun yi a wancan ba sai ga manzo ya manta raka'a biyu ya sallama a raka'a biyu har ma wasu sun fara ficewa yan gaba dai gaba dai ko sai wani zuriya da ne yake tare da manzo manzo rage muka samu a sallar ta komo biyu ko kuma mantawa kai ita shi a sallarsa ba ɗayan da ya faru ba a sanar da shi rage sallah bare ya gaya musu kuma shi a sanar sa yayi sallar sa daidai bai rage ba su daidai ne ce ai ko ɗaya ya faru dai ka manta tunda dai ba a rage mana sallah ba to ko ka manta sai ya juye da su abubakar da umar ce da sauran sabon wai abin da zai ne yake faɗa haka ne su kwarjin ya sa sun kasa cewa sai suka ce ai gaskiya ne abin da ya faɗa bi kai mana ɗan gaba dai gaba dai ku dawo baya ta haihu ko duk ba ana cikin sallah ake wani tunda ba gama ba ake yi wannan bayan ka zo aka tsara sa kuma aka yi sujjada bayan sallah kaga wannan na cewa ana magana don gyaran sallah wannan ba lalata sallah kira sallah sai da aka tambaye أشهد أن لا cewa malam a musulunci ya halatta wani ya ce da wani ya taya shi da addu'a saboda yana ganin cewa ya fi shi tsayar da dokokin ubangiji an ji e ya halatta a musulunci ka ce da wani ya taya ka da addu'a ko ma shiga gaba bayan maka kai ka ce a mu an gane ko ga bukata ta amma kai nake so kai mun addu'a ni kuma zan ce a mu kaga anan maimakon ya taya ka kai kake taya shi ba ko tunda kai ne da amin ne mai cikin ya irin wannan ya halatta ko ko ya halatta ina da asali a musulunci domin sahabbai suka zo su samu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ce musu addu'a wanda kake da bukata kace wani ya shige ya maka to ba laifi idan kuma kayi ka ce taya ka da shi an fahimta ko a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana tsaka da hudu ba ana cikin kamfan ruwa ruwa bai sauka ba abubuwa da sun yi kayo kai sai wani sahabi shigo ita ya manzan Allah ana tsaka mai wuya ba ruwa bai sauka ba dabbobi na halaka mutanen ma baki ya bushe kaza kaza kaza idan faɗa abin zai faɗa na nuna bukata kuma yana cikin masu bukata kamar na cewa ga bukata ta manzo zuwa mana addu'a sai man zo daga hannu ya roƙi Allah ya shayar da su ruwa suka ce sama tana faiwa amma sai ga hadari ka ka ka koyar tunda aka kama ruwa ba ɗauke ba sati guda ba su ga ba da juma'a ta zazo manzo na hudu ba kowannen mutumin ko sa sha manzon Allah dabbobi fa da mutane da gidaje duk an yi ruguza a roƙi Allah a yi can haka da ruwan an gane ku. kuma ya ɗaga hannu iroƙa suka ce kawai sai ga sama ta washe rana kuma ta fito saboda kyakkyawan tsammanin su da zaton cewa addu'ar manzo ba wacce za ta faɗi ƙasa ba ce bari su sa shi ya musu addu'ar da buƙatar da suke ci. an fahimta ko to kuma sukan zo su ce ɗin yi musu ba dan ba su yi ba su ai wannan mutumin da ya zo ya ce ai addu'a saboda a samu ruwa baya nuna kafin ya zo ya ce wa manzo ai musu bai ba tunda ya san annabi ya koyar da su cewa kana da bukata ka gaya wa Allah ya faɗa amma bari kuma wanda ya fi shi tsarki da kusanci zuwa ga Allah ya taya shi akan wannan to da haka wannan ɗaya ne daga cikin dalilan ba su nan. ba to da haka ya halatta sai ce to in dai haka ne in akwai halatta ya halatta sai yake cewa ci gaba malam dan Allah ina buƙatar addu'arka akan wata buƙatar ni kuma ina gaya wa Allah ya ubangiji kada ka tabar da zaton da ike min ina roƙonka ka biya masa wannan bukata ta ko kuma ku ce amin so da aka mun gaba ɗaya da ni da su Allah ya sa a dace wannan kuma yake cewa malam idan mutum yana alwala sai ya wanke fuska sau uku sannan ya wanke hannu sau biyu amma shakar hanci da kurkurar baki amma shi kuskurar baki ya amma ne abin da ke cewa da kurkurar baki an gane ko na suna da bambanci eh. sau ɗaya ya yi su amma gaɓan eh, amma gaɓoɓin sun wanku ko da wanda ko wanda ya so ɗayan gaɓoɓin sun wan abin da ake nema ya samu na wanke gaɓa ta wan to menene hukunci Alwalakka ta yi rangadau lafiya lau kamar sau nawa ne ake wanke gaban alwala adadin wanke gaban alwala akwai dama har iri uku ko dai ka wanke su sau uku uku ko biyu biyu ko sau ɗaya ɗaya wannan karatun yan aji ɗaya ne kan gado ko shi ne abin da yara suke karanta a makaranta a fiƙihu sau da haka ko ka tafi da uku uku ko ka tafi da biyu biyan ko ka tafi da ɗaya ɗayan ko wata gaba kai mata uku wata kai biyu wata kai ɗaya alwala ta yi an fahimta ku wannan kuma yake ce assalamu alaikum mutum ne ya bayyana karatu a wajen da ake ɓoyewa ko kuma ya ɓoye karatu a wajen da ake bayyanawa menene hukuncin sallar kamar mun faɗi wannan amsa ɗazu ɗazu ko ko dai baya nan ko kuma bai fahimta to me amsar a kai za ka tantance a matsayin ka na malami da ka ji karatun da ake kai za ka tantance na fula yake nufi ko farula yake nufi sai ka bashi amsa ko eh to ka bashi amsar duka man kai duk a huta yawwa yawa a sallar farilla an ji amsa farilla cewar idan ya yi ƙari eh, ya kai bayyana karatu a gurin ɓoyewa a sallar farilla ya bayyana karatu a gurin ɓoyewa a matsayin ya yi ƙari zai su da gyaran sallah bayan sallar idan kuma ya ɓoye a gurin bayyanawa a matsayin ya yi ragi saboda bayyanawa sama take da boyewa ko da haka in ya to gurin bayyanawa ne sai ya boye to ragi a nan zai yi sujada kafin ya sallama wannan a sallar farin ce to kuma fula ce ba me za ka ce in fula ce ba matsala yake kowai ruwa ta sha an gane ko saboda ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ikan yi sallan nafila karatun a boye ikan yi sallan nafila karatun a fili sai yana ce duk wanda kai daidai ne an fahimta to kuma idan kai nufin ka bayyana sai ka ji kana koyewa <laughs> a nafila ya kenan shi ma dai ruwa ta sha ko ko za a ɗauka ce to ai kai nufin ka bayyana wa kuma ka saba nufin an gane ko za ta to ai abin da shari'a ta nuna duk wanda aka yi daidai ne ba su ba wata matsala ko da mantuwa ko ba mu an fahimta ko an insha Allah a wannan matsalar dai ko ba komai yanzu kuma dai kun samu insha Allah wannan kuma yace assalamu alaikum malam dan Allah ina da tambaya wanda ya kalli matarsa yana azumi ba tare da ya taba ta ba sai ya zubar da mani azumin yana nan ko ko baya nan amsa yana nan dalilinka saboda ai ba taba ce ba amma ya kalle ta ko kace idan kallon da niyyar sha'awa azuminsa ya kare idan ba da niyyar sha'awa yi ba kawai ya zo kawo cefane ne <laughs> azuminsa yana ne to ya ke nan azumin yana nan fa ko to akwai malaman da suke cewa ai ba zai ba a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam rayuwar sahabbai a yake a kare duka da manzo irin haka ba ta faruwa da wani ba akwai masu sha'awar a lokaci mai karfi ma kuma suna da matan kuma ba zai wa ce ba su kalli matan ba ma ya zo a hadisi manzo yana azumi yana sumbantar matan. har ma wata ran wani ya taɓa yi ita aje a tambayo masa manzo da aka je aka tambayi matan manzo ce ka ga manzo ma yana ke ki je ki ga miji ki manzo ma yana sai ya ce da matan komai ki ce ai shi manzo ne ya manzo ya ce yi fushi ita mai samu wasu mutane a ce da su manzo yana abu su rika cewa su za su tsarkaka daga wannan abu ko suna ƙyanƙyamin wannan abu ita na fi kusanin Allah na fi kusanin dokokin sai suka ce aka tunda wannan ta faru aiko da yiwuwar wani in ya kura mata idan a samu mani ko kuma maziyi in ma ba a kai ga mani to kuma a ce manzo bai taɓa da da aka yi wani tambayar ce sai dai ka gaya masa in ya yi mani ba azuminsa ko in ya yi mazi ba azuminsa ko ta sai dai faɗa haka shi yasa sai malaman da suka zo wajen yin hukunci akan haka sai suka ce idan har ya yi mani wasu suka ce ba azumin kuma sai ma ya yi kafara wasu suka ce a'a azumin kawai zai rama ba sai yayi kafara ba sai wasu kuma suka ce yawwa kwarama da kuka samu wanda sai kin ba ku da hujja domin ku amsa ta kuma ta sha bamban an fahimta ko da da dalili da ba ku saba ba na kun hada akan magana guda an fahimta ko saboda haka in dai kawai kallon ki zai fi kyau a ce mu ce eh ba da sha'awar ba kuma sai ya mabi ko sai mani azumin sai nan amma inda sha'awar za a ci ya dan sa wani abu na ta bangaren an fahimta ko alal aqalla a ci ya karya azumi ko ba ci ya kafara Allah ya samu kace mujallada Eh. Ah, ya yawa yake cewa mun maganar karatunmu na sallar mantuwa da na sujadar gyaran sallah ita ya jibin faɗo wata matsala inda zai cewa tsakurwa muke ko mai yiwa ko a sati mai zuwa ta amma dai shi yanzu ya kawo ta a tambaya za kuma amsa saboda ba maki wani ɗan ba lallai ya kai satin ba a shi mai magana ko kuma na iya faru yake cewa mutumin da ina cikin sallah mai karatu a fili sai ɓoye aya ɗaya ko biyu ko mu ce karatun ta ɓoye ne sai ya bayyana aya ɗaya zuwa biyu cewar ba komai a kan. saboda manzo sallallahu alaihi wasallama ina jiyar da sahabbai aya ɗaya zuwa biyu a sallar da ake karatun a ɓoye don ya sanar da su cewa ko a sallar da ake karatu a ɓoye ba jigon ake ba ana kara kawai ɗagawa ne ba a yi na kusa iki amma harshe zai motsa labba inda wato harafan da suke amfani da labba za su motsa su amma a ji maganar ne ba a ji to da to wannan matsalar idan ta same ka a karatun ka da kake a ɓoye ta farilla sai ka bayyana aya ɗaya zuwa biyu to kada ka ce za ka fi da gyaran sallah ba komai ana yin an fahimta su subhanakallahu wa bihamdika to kace ne eh kawai idan kura ga za misali a cikin ado ko kana mai kuma sai ka yi shine idan aka yi kabbara biyu ba ka zo ka da kabbara biyu ka bi to lokacin da ka fuskanci cewar neman ya ce assalamu alaikum kai maza kafin a ɗauki gawar Ka kabbara ka yi abin da ya kamata a yi ko da a takaice ne sai kuma ka kuma yin kabbara ko kuma ka samar da kabbar Allahu akbar ka yi ɗaya Allahu akbar ka yi ta biyu abin da ake tsakanin ne ka samu amma kabbaro da ka da wanda limami abin da ake karantawa tsakanin su liman ya ɗauke ne an fahimta a matsayin ka samar da ginshikin abin da shi ne ake buƙatar lalle a ji shi a zan shi ya samu a cikin wato sallah wancan kuma abin da ake karanta liman ya ɗauki an fahimta in sai sallar ka in kuma ka ɗan yi jinkiri ma kafin su ɗauka su tafi kafin a ce assalamu alaikum kafin kai kai sallar ka ɗan jinkirta ka samar da waɗannan ba wani abu insha Allah ai ka je ce ma kai in sun ɗauka sun tafi ma ƙara zaka ka addu'a ce kuma kai masa ka tarar da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب